kamar yadda zan gabatar da kaina jama'a suna na alkanawi kun ji yadda waɗannan samari suka bayyana yadda suka ci mutuncin marigayiya mai suna salma yar gidan malam bala da ke aiki a gidan alhaji badar wadata sakamakon yadda aka yi amfani da ƙarfin iko da na faɗa a ji aka yanke wannan hukunci na rashin adalci ba sannan waiwaye a dan tafiya zan koma baya in ga irin waɗannan hukunci da aka yanke na rashin adalci tare da bibiyarsu kuma da ɗaukan mataki su ma a kansu da ya dace. kuma da sannu ni gwaska na ɗauki alkawarin sai na kawo ƙarshen duk wani malami da yake da alaƙa da gwamnati ɗaya bayan ɗaya. Shararren ɗan ta'addan nan wanda gwamnati ke nema ruwa a jallo mai suna gwaska ya kashe wasu mutane guda biyu a daren jiya. mutanen sun hada da mashahurin malamin nan shek mustapha umar da kuma tsohon ministan kudi alhaji bala mai kwano to mu muna can cikin ɗaki da ni da yara da mai gida sai ga yaran shi suka shigo da suka shigo sai suka tattaro mu suka kawo mu falo muka fito ko falo nan muna zama sai ga gwaska sai aka zaunar da mai gidanmu da mu duka shikenan sai ya ce wa mai gidana wai su ne malaman gwamnati wayanda ba su faɗa ma gwamnati gaskiya mai gida na ya ce shi ba ba malamin gwamnati ba ne ba abin da ya haɗa shi da gwamnati sai kwaska ya ce a ƙarya ne ai ku ku kuke tare da gwamnati in ba haka ba me zai sa ba za ku rika faɗa ma gwamnati abin da ya dace ba sai ya ce a'a ko kwabo gwamnati ba ta bashi sai ya ce kana daga cikin irin malaman nan wa'inda ko ku faɗa ma gwamnati gaskiya ko kuma ku yi shiru kai kana daga ciki yake faɗa mai gidana sai mai gidana ce shi da karatu ba abin da ya aji ga mu a wurin sai ya ɗauki sai ya harbe shi a da shi ne ya da wani na ƙa'yan su suka kama mai gadi Huasca.